wasa nake yi ma ai na riga da na gane domin duk lokacin da zaki magana kina yin magana ne mai ma'ana yar uwa ya kamata ki zo mana da abubuwan tarihi da komai da komai ma zan zo nagode sita sita sita sita sita nagode kai ai wannan farin cikin ya kai na kama ki na dauke ki na yi yawo da malaki ai ko ba baske ka na riga da na sani wannan shaukin da kake yi akan dan ciki na kake ba saboda ni ba wato zaka zama baba ko a kai ramu a kuna ji na ko gobe goben nan sandiya za ta shigo cikin wannan garin ina da bukatar dukkanin abin da ya zama makami a gidan nan a boye min koma a ina yake gahiri ka heke min kasin bata don allah kada ka heke min gahin baki sai wani faman waya abubuwa ake yi irin zuwan wato zan yi bakuwa saboda kada ta zo ta ce gidan ma yanzu har yanzu a matsayin shi kamar na baya ne dan Allah ku gafarce ni dalilin zuwan sandiya ne ya saka na jefa ku a cikin wannan rudanin ba komai ai kai mana abubuwa da yawa a rayuwarmu me kuma zaka tambaye mu wanda ba za mu yi maka ba dan uwa shin sandiya za ta zo tare da karamin mama ne tun tana kankanuwar yarinya maman mu ta tafi ta barta ina ganin sandiya ita kadai ce bai yi wahala ta zo da mamanta domin bana ganin kamar za su iya zuwa tare Kanwata! Yayana? Kina nan dai lafiya ko? Shin yaya mama? Mama! Ah, barka da zuwa! Zuwa da ta kai domin ki gamu, gaskiya na yi matuƙar farin ciki. Yawwa ƙaramin yaya, ai lokacin da na samu ƙaramin mamata, da ita aka gudanar da bikina ga baki ɗaya. Gaskiya mun yi matuƙar farin cikin zuwan ku gidan nan za mu kasance a tare kuma za mu sanya ku nishaɗi za a yi rayuwar farin ciki baki ɗaya. <laughs> Ah, ya na gan ku kuma kamar kuna cikin ah, damuwa. A ya kawai aiki ne a gaban mu shi yasa. ai sai na tuna maganganun baya waɗannan maganganun wannan suke sanyawa a yi nishaɗi da farin ciki ma to ni kuma me yasa aka samu na a kafa to me yasa ka kika tsaya baki shiga ba ni ba zan shiga ba to menene ya sanya me yasa bara a tare da kayan addu'a na tarar baki ba me yasa ah matar yaya <laughs> ba inda kika canja gidan nan ki ɗaya matar yaya komai na tafiya bisa tsarinsa gashi kuma a bisa alamu yaya yana baki kulawa sosai duk wani gyaruwa da kika ga gidan nan yayi saboda ke na yanke yasa aka tsara komai yaya eh ina jin ki shin a wannan gidan za a ƙara gudanar da ranar aihuwar babanmu eh mana yaya ai muna so mu samu albarkoki saboda ayanka da rasu zo ai dole mu yadda da maganar ki a matsayin ki na babban likita yanzu ne mu je ki zauna ki huta to shikenan matar yaya mu je cikin kawai <laughs> kai da kyau matar yaya wannan wani irin kawata gida ne haka wannan ai tsarin babban yayanki ne ba na ce miki ki boye komai ba ah, yaya wannan menene <laughs> da yake yayar ce take yin gyaran gado shine eh, sai ta manta a wannan gurin ai ana amfani da shine wato gurin sheke ciyawa da irin kananan abubuwa haka irin na kayan gona kin gane ko wato kada wannan garin abu na din ya hana ki bacci ki gagara samun nutsuwa a cikin wannan gidan to to to to shikenan yanzu da farko a fara fitan min da wannan takwabin shikenan kun yi farin ciki ko to shikenan an fitar shashanci ya aka kika kawo shi nan gurin kai ma banda abinka ka san suna da yawa a gidan nan kai fa ka ce a ɓoye su baki ɗaya amma ta ka dole za a samu wanda aka manta to menene dalilin yi min haka din kenan mm-hmm. ina buƙatar sakamako mai kyau akan abin da zamu yi shugaba bira da kanwarsa da matarsa gaba ɗaya sun dinguma sun tafi majami'a ina ganin wannan shine damar da zamu iya samu mu rashin mutuncin mu ba ku sauko mu je A ah, barkan ku dai. Yaro na barkan ka dai. Yarinya ta sandiya kina nan lafiya. Lafiya ta kalau. A ah, malamin mu jami'a. Dukkanin abin da yake tare da ni da kuma abin da yake hannun sandiya ga baki ɗayan shi bai ko Malami, eh, tsawon wani lokaci za mu ɗauka a nan gurin? Minti hudu zuwa biyar kawai. me yake faruwa shin kana ganin abin da nake gani kuwa ta can za ki kalla to ai dama na sani kawai dai mu kula da su da zai sha ta yaya wani kuma zai tsira karɓi kun addu'a ya ta shashashen banza ku ne kuka je kuka bada masaniya kan cewa mun zo wajen bauta ku ne kuka je kuka faɗa musu ko wato kana buƙatar ka kawo al'amarin farin cikin gidanmu kana son ka watsa mana al'amarin gidanmu kenan ko haka ne ko zo nan wajen yaya me ya faru kanuwata wai ya aka me yake faruwa ba kai ne ka ce min ba dukkanin abin da bana bukata a gidan ba za a aikata ba gashi akan ido na yana kokarin ya sheke wani shi ma yana so ya zama kamar baba kenan ka duba babban yaya inda ya samu nutsuwar sa ni gaba ɗaya ma na fasa gaskiya ba zan zauna a gidan ba ni tafiya ma sai yi ba ta ba na yi miki alƙawarin cewa hakan ba za ta ƙara faruwa ba shikenan yanzu sai ka rantse ai tun muna yara na miki wannan rantsuwan kin manta to shikenan kamar yadda ka rantse shi ma ka sa ya rantse ka ce masa ya rantse ba zai ƙara nuna ma kowa yatsa ba kawai ni bukata ta shine kawai ya rantse kake wani tunani ka rantse kawai me kake kalla ka rantse mana sandiya santan kada ki damu kamar yadda aka gabatar da rantsuwar nan zan yi kokarin hakan ba ta kara faruwa ba dan murmusa mana dan Allah i murmushi mana yaya haka shin me ya saka ci karantsi. ba wai damuwa na kaina bane damuwa ta kai din ne ba na so ina gani ka samu matsala babu shakka na kasance babban mai sa'a da farko na ɗauka za ku kawo min labarin mutuwar sani gashi a ƙarshe kuna kawo min labarin wayya da ke ku wato kai ba za ka iya zama a matsayinka na gwarzo ba mace ce za ta je ɗaukan fansa a wajena ba za ka taba zama namiji ba sai ka gama da wannan bera din babban buri na kawai shine ka kashe shi tun da ka kasa kashe shi ba zan ƙara kwana ɗaya ba matata matata eh, matata matata kada ka taba tsammanin wai zan tafi a banza to ba zan lamunci rayuwar makiyana ba lallai ka tabbatar ka kashe su hakan shine sai samun kwanciyar hankali ga ruhina wannan aiki dole kai ne za ka cika wannan aiki a ah, ah, ah, madata a bira a lokacin da muke ganin damuwa tana zuwa ta gefe muka kasance muna tambayar junanmu cewa idan bira yana da yan uwa suna ina kuma menene makasudin tarihinsa kada ka samu damuwa ba abu bane mai wahala sanin sunan dan uwana haka ne ya dai kamata mu san suna ai sunana ba komai bane face kamar sunan kowa wannan wace irin magana kake ka ka to wanne suna ne a kansu a sita tun lokacin da nake dan kankani na na saka sunan kannuwata akan kowace kadara bira kannuwar mama kin san cewa da akwai azzalmai masu kwaci ma talakawa abin da suka mallaka ni da dukkanin wani bayani da na riga da shirya akan kannuwata nake shirya kuma dukkanin takardu a haka suke komai da komai a rubuce yake nata ne ki rike gashi nata ne dama ubangiji yana kawo mutane masu jin kai irin ka a koda yaushe ina ziyartar majami'a amma yau gashi albarka ta zo ta same mu har gida ba kuskure ba ne. cewar an samu mutumin kirki daga gidan banza yau ka fahimtar da mu komai da komai ta yaya za a yi a ce ni ban karɓe ka ba ai na zubar da mutunci na wannan gabaki ɗaya kadarorin mallakin ka ne to amma menene yasa ka mallaka ma yarinya ta kenan kana ganin hakan daidai ne me yasa baka sa sunan matar ka ba kin san ni menene kadara ta shine wannan mijin nawa kin dai gani ko wannan shine bida dalilin samun wannan farin ciki a wannan gida dalilin wannan sirka da muka mallaka ne a zauna lafiya kai buga je menene akwai ya ahahaha kai wani irin shugaba ne maimakon a ce ka kasance tamkar zaki mai farautar makiyansa kuma a ce makiyan ne suke kawo maka hari ai wannan ma wani abun boyewa kawai ka bayyana suran ka ta gaskiya kai maki eh haka ne sandiya kan wata ga nan a nan gurin ina zuwa a sandiya me yake faruwa ne ina ta kiran wannan bugaggen sai da in ji muryarsa amma ban kada ki dawo mu je koma menene ni zan kula ni ne nan zan fara dukan kwallon farko ni kuma ni ne mutumin da zan kama gola shikenan ma gashi mun samu abin da zamu dana da shi kawai zai mana lalata ku kama mu da tashi gefe kana ganin za ka yi ɗaukar wannan saitin da kyau kuma wannan kwallon komai daidai kenan kai abin ya faɗi ku tashe shi mana ye mun yi wasa mun ci mun ci mun ci mun ci mun ci Thank you. ai ba a da bukatar wani gaggawa tunda dai dukkanin mu ga mu baki ɗaya muna nan gaskiya haka din yayi daidai har na san lokacin da muna makaranta iyayena yana matukar taimaka min yadda ran lashe jarabawa ta to amma mai gida kamata yayi a koyaushe ina manne da kai ya baka ganewa ke ko menene haka ba kya jin kunya ne maganar kunya kunyar wazan ji kannuwata amma za ta kai sati guda ko a yaro na da yake ka san yanzu cewa jarabawa ya kusa hakan yana nufin kenan ke ba za ki samu darar zuwa ba kenan mm-hmm. ai bana bukatar nisanta da yaro na wahala ko kuma daɗi ai muna tare ina buƙatar ko da yaushe ɗana ya kasance tare wannan maganganun irin naki tamkar mahaifiyata ne bye bye <laughs> baka ji ba kai yarinya ta tun san da yarinyar na ta ƙara so komai na gida ya kasance kike ya kamata ki huta ba damuwa ai lokacin ibada dama ai haka yake ba matsala don sun je sun da cikin lokaci ba wani abu bane kana ji ko dan uwa ka kula mana da karamin kanin fa saboda ni gaskiya ina jin tsoron abin da zai je kada ki damu ai zan ji da komai yawwa ki kula sosai ko ki kula sosai ki rubuta jarabawa ki ni zan tafi sai an jima

kai sakshi sakshi kai sakshi eh eh reka reka kai kaka kaka kai dan Allah ka tashi ka gane ka ka tashi mana